This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana goma ga watan Mayun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasini ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin Kudus. amurka ta sake jan kunnen isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a birnin rafa hukumomi a ƙasar afirka ta kudu sun ce an fara fidda rai kan ceto wasu magina su 44 da baraguzan wani gini ya danne a ƙasar kanan labaran duniyan kenan cikin shirin za a cewa gwamnatin najeriya ta musanta zargin da shugaban kamfanin binance ya yi cewa wasu jami'an gwamnati sun nemi cin hanci wurinsa lamarin da masu ruwa da tsaki ke cewa wannan bai zo mana da mamaki ba ganin inda cin hanci da rashawa ya yi kanka a ƙasar nan kuma inda kamar jami'ai suke amfani da damar su suke azarta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa wata kotu ce ta ɗage zaman shari'ar tsohon shugaban ƙasar Muhammad bazum zuwa ranar bakwai ga watan Yuli. a wancan lokaci kotun da mai shari'a abdu dan galadima ke shugabanta ta ayyana ranar goma ga watan nan na mayu a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke sai dai kuma a dan kwarekwaryen zaman da ta yi kotun ta daga zuwa ranar bakwai ga watan yunin gobe sai a biyo mu domin jin rahoton da muke tafa da su daga nan za mu kawo muku shirin da dan gari shirin da gidajen rediyon da ke da kawance da sashen hausa ke daukan nauyin kawo muku sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai an fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a asalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasɗini ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin Kudus bayan da wasu Yahudawa mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar. Shugaban hukumar ta UNWRA Philippe Lazarani ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro. ya ce lamarin da ya faru a ranar alhamis dinnan shine irin shi na biyu a cikin kasa da mako guda lazarini ya ce wannan wani mummunan koma baya ne aka yi sake samu inda rayukan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ke cikin gagarumin haɗari ya ƙara da cewa tabbatar da bayar da kariya ga wurare da jami'an majalisar ɗinkin duniya a koyaushe nauyi ne da ya rataya akan isra'ila Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a kan birnin Rafa a wannan karo ba ma domin kauce matsalolin jin kai kawai ba amma har da wasu muhimman dalilai na musamman kakakin majalisar tsaron ƙasa john kirby ya shaida manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai akan birnin na rafa ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyaya ga matsayin Hamas na hawa teburin tattaunawa amma ba ga Isra'ila ba. Karfe ya ce jagoran Hamas Yahya Sinwar da a yanzu haka aka yi imanin yana can ɓoye a ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza zai kasance cikin rauni matuƙa yadda ba zai so hawa teburin tattaunawar ba idan aka ce an samu sabbin dandazon farar hula da suka jikata a Rafa. Hukumomi a ƙasar Afirka ta kudu sun faɗi a ranar Juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da buraguzan wani gine da ya rushe a Afirka ta kudu ya danne har tsawon kwanaki inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar ƙalubale na kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin ganin ko za a zaƙulo wani mai sauran shan ruwa. hukumomi sun ce yawan waɗanda suka rasa ransu ya ƙaru ya zuwa mutum tara bayan da wani ma'aikaci da ke cikin mawuyacin hali ya cika a asibiti daga cikin ma'aikata 28 aka ceto daga wurin da lamarin ya faru 21 daga cikin suna cikin mawuyacin hali na rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon munanan raunuka da suka samu a lokacin da ginin da ake kan gininsa mai hawa biyar ya rushe ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake damar da karashen labaran duniyar kafin nan. Gwamnatin Najeriya ta musanta zargin da shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi ta yanar gizo Binance Richard Tang ya yi, cewa wasu jami'an gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu sun nemi cin hancin dala Amurka miliyan ɗari da hamsin, domin a yi wa kamfanin sassauci a shari'ar da gwamnati ke yi da shi a ƙasar. sai dai masu ruwa da tsaki a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun ce wannan zargi bai zo da mamaki ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya amurka madina dauda ta haɗo mana sanarwar da ta musanta zargin wanda mai magana da yawan ministan yada labarai rabi'u ibrahim ya sa hannu ya ce bita da kulli ne kawai kuma kage kamfanin ya yi wa gwamnatin ko jami'anta rabi'u ya ce babu gaskiya ko kaɗan a zargin inda ya ƙara da cewa wata kutun gwila ce da kamfanin ya yi domin hana a bincike shi tunda ana zargin kamfanin na ba da kafa na ta yi wa ƙasar barna da zagon ƙasa wajen lalata arzikinta an kwashi tsawon lokaci ofis ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro Nuhu Ribadu yana takun saƙa da jami'an kamfanin Binance. kan kin biyan haraji da kuma karkatar da kuɗaɗe da ba a faɗi adadinsu ba wani abu da ya sa har wani jami'in binance nadim anjarwalla ya gudu daga najeriya amma aka kamo shi daga ƙasar kenya makonni hudu da suka gabata kuma tun lokacin ne ake tafka shari'a da kamfanin akan haka ne shugaban kamfanin richard tank ya zargin an nemi cin hanci har na dalar amurka miliyan hamsin daga wurinsu domin a wofantar da binciken awal musa rafsan Tijjani shine wakilin kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci a ƙasa da ƙasa wanda ya bayyana min ra'ayinsa game da wannan al'amarin. Wannan bai zo mana da mamaki ba ganin inda cin hanci da rashawa ya yi kanka a ƙasar nan kuma inda kamar jami'ai suke amfani da dama su suke azarta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba ganin a baya ma wasu jami'ai na gwamnati sun nemi duk abin da za a yi a basu cin hanci to wannan bai zo mana da mamaki ba ganin ita da kanta wannan gwamnati ba mata da wani aƙida ta batun yaƙi da cin hanci da rashawa saboda haka jami'an ta ma da daman su yawanci ana ma binkitan su da tsabage cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa amma kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya yi bayani cewa A gaskiya abubuwa ne wanda za su yi wa najeriya ta tarnakaki da ɓata suna najeriya a waje da kuma wato nuna rashin damuwa da bincikar zargi na rashawa da ake ganin cewa gwamnatin nan tana da wannan taban Uh, ni a tunani na kamata a ce na farko gwamnati ce bayani maimakon ta ɗauki magana ta jefa ta wurin ma'aikatarta ta watsa labarai da propaganda da karya da gaskiya da watakila sai ta fara magana cewa to tunda has ya faɗi sunan wa'anda ɗaya daga cikin mutanen da suka kai wannan bukata wurinsa na karɓan dala miliyan 150 sai a binciki daga wurin wa'annan mutanen sannan kuma a ba shi dama ya ba da hujjarsa da shaidarsa da muryar amurka ta tuntubi wasu 'yan majalisa gum suka yi babu wanda ya ce uffan gwamnati za ta ci gaba da bibiyar shari'ar aikata laifuka kan kamfanin na binance a ranar goma sha bakwai ga wannan wata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A ranar Alhamis ne hukumar zaben kasar Chadi ta ce shugaban rikon kwariyar kasar Muhammad Idris Deby ne ya lashe zaben shugaban kasa na ranar 6 ga watan Mayu ba tare da tantama ba da kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a matsayin sakamako na wucin gadi. A bangare ɗaya kuma babban abokin karawarsa shi ma ya bayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben. Shugabannin sojin ƙasar ta Chadi dai su ne ƙasa ta farko da suka kifar da gwamnati a yammaci da kudancin Afirka da ke neman dawowa kan madafan iko bisa bisa tsarin mulkin farar hula ta sigar kaɗa ƙuri'a to sai dai wasu jam'iyyu adawa sun yi kukan cewa an tafka magudi wajen kaɗa ƙuri'ar an dai girka jami'an tsaro a mahimman wurare a babban birnin ƙasar in jamaina sakamakon yanayin ɗarɗar da ke ƙaruwa kafin zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zaben Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta amince da wata yarjejeniyar da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da ake rike da su domin samar da wa Ukraine makamai. Ƙungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashin farko na kuɗin a lokacin bazaran nan duk da kiraye-kirayen da Washington ke yi ga ƙawayenta na Turai da su ƙara zage damtse wajen ganin sun kwace ilahirin biliyoyin Rasha da ke hannu domin amfanin Kiev. jami'an kungiyar tarayyar turan sun yi maraba da wannan yarjejeniyar inda shugaban kungiyar ursula von der leyen ta rubuta a shafin x wanda aka fi sani da twitter a baya cewa babu wani mataki mafi karfi da ya fi wannan kuma babu wani muhimmin abu da ya fi yin amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen ginin ukraine da baki ɗaya ƙasashen turai don su kasance wurin rayuwa mai aminci. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da a yau goma ga watan Mayun 2024 aka yi jiran jin hukuncin da kotu za ta yanke dangane da bukatar cirewa haɓaɓɓararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum rigar kariya. Alƙalan kotun sun ɗage wannan zama zuwa bakwai ga watan Yunin gobe. wannan wani mataki ne da ke hangen baiwa lauyoyinsa damar ba shi kariya ganin yadda a baya suka yi ta korafin cewa an tauye musu wato haƙƙin kare waɗanda suke karewa 'yancin samun kariyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka rajauta a kowace irin shari'a wakilin murya amurka a yamai barma ya aiko mana da wannan ƙarin bayanin A ranar biyar ga watan Afrilun da ya gabata ne kotun Kurde ta mai ofishi a birnin ya mai ta zamanta na farko domin duba hanyoyin cirewa shugaba Muhammad Basum rigar kariya bayan da hukumomi suka shigar da wannan bukata a matsayin matakin share fagen gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zarginsa da cin amanar ƙasa. A wancan lokaci kotun da mai shari'a Abdu Dan Galadima ke shugabanta ta ayyana ranar goma ga watan nan na Mayu a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke. sai dai kuma a ɗan kware-kwaren zaman da ta yi da hantsin wannan juma'a kotun ta ɗaga zuwa ranar bakwai ga watan yunin gobe jagoran lauyoyin hambararren shugaban ƙasa metar musa kulbali bai halarci zaman ba sai dai shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa batoniye kadri umaru wanne ya hallara a madadin ɗaukacin lauyoyin nijar ya yi mana ƙarin bayani kotu ta ce an ɗage zance sai uh, bakwai da watan juwan abinda ya sa ni batoniye na zo don saboda kun san da aka yi magana gaban koti abokakin da yake nan ba a bashi ba magana wannan kuma mun ce ba raba da shi na saboda kowane ne in aka kashi gaban koti ya kamata a bashi inci ya zo ya yi defender ɗin kanshi koti kuma yanzu ta amince ta mai da zance don saboda in shi ya samu ya yi magana. Ganin yadda kotun ta ɗage zama da nufin baiwa lauyoyin wanda ake tuhuma damar ɗaura ɗamara domin halartar fafatawar da za a yi a tsakaninsu da bangaren da ke zargi ana iya cewa alama ce ta samun ci gaba a harkokin shari'a a wannan ƙasa. shari'a ta yi nasara nasara kuwa da ta yi na 'yan ƙasa duka ne don saboda mu kokowar mu ta 'yan ƙasa ne don saboda a kiyaye doka kuma a kare hakkin kowa magoya bayan muhammad bazum waɗanda suka halarci ɗakin shari'ar sun yaba wa matakin kotun intanakar alasan wani ɗan gani kashenin hambararren shugaban ƙasar na da ƙwarin gwiwar doka za ta yi rinjaye a wannan dambarwa alamun hadari gilagizai wannan abu na nuna cewa lalle muna tare da sa'a kuma shugaba bazum yana tare da sa'a kuma muna gani ga alamun lalle gaskiya za su faɗe ta waɗannan jujoji ba za su ɗebe rigar kariya shugaba bazum ba saboda kotu sunanta kotu in kuna tunani kotu ta sai da yawo ta yi wannan shari'a kenan mu ga alamun da muke gani wannan kotu za ta ce kai babu zancen hidda rigar kariya kamar yadda a bangaren wanda ake zargi ba lauyan da ya halarci kotun haka a abin yake a bangaren masu zargi gwamnatin mulkin sojan niger ita ce ta hanyar ofishin ministan shari'a ta buƙaci kotun kurdeta ta cire wa hamɓararren shugaban ƙasa muhammad bazum rigar kariya domin ya fuskanci shari'a a bisa zarginsa da cin amanar ƙasa yayin da magoya bayan sa ke fasara matakin a matsayin bita da kullun siyasa su ko masu goyon bayan hukumomi na yabawa da hakan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Solomon Barma, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a cikin mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu a yanzu haka za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo kamar ko da yaushe ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. a nan washington dc agogo na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba masu haruma Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da sake kasance mu da ku a cikin shirin da ɗan Shirin da dangari gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku a kowane mako. Sunana Lamid Abubakar Sakkwato. Kuma a wannan karo a sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo ziyara a masarautar sarkin kabin jega muhammad arzika bawa kuma yanzu haka muna tare da mai martaba mai martaba barka da wannan lokaci ya barka dai lamido to sashen hausa na muryar amurka zai so samun bayani a cikakken tarihin wannan gari mai albarka na jega ko kuma wannan masarauta to alhamdulahi wannan masarauta ta samu asuli ne tun ga sha'anin jihadi na shehu usman bin wanda ya jagoranta wanda ke a islamin da gimbana su ne suka haɗu aka yi wannan jihadi din bayan ƙari dan shi mallam buhari shi ya zo kawo jiga ya shekar bakwai yana yaƙi allah ba shi nasara kuma ya kawo jiga bisa ga umarni na mahaifin shi shine Eh, malam abdul salami da gimbana bayan kafa jega da aka yi bayan yaƙi menene ya faru daga baya to ba wani abin da ya faru illa ana nana ci gaba da sha'anin mulki kuma lokacin da turawa suka zo da sauransu su kuma suka zo suka shi da nasu mulki amma kamin zuwa tura da sauransu duk ƙasar haɗe take jega da daga nan hamaya ma lokal gama hakoku duk kaka guda ne district goma sha uku da akwai wace dai ita mun gadi ko mun gadi ita wannan an ci ne da yaƙi malam buhari yi magana abdulsalam kamar bayan yaƙi musamman na shehu usmanu na jidda da musulunci kamar menene ya faru kuma wacce rawa ya taka to kuma yadda tarihi yake ita abdulsalami motsa wannan jihadin gaba ɗaya ne tushe kuma karshen ta aka je aka bayan an kama shi a kauce da shi za su birnin gobir daga nan shi daga sai su shehu usmanu fodo da abin da aka yi kokari aka kubutar da shi aka yi jira zuwa gudu da na akan baya aka shin baya ba murmurar sana aka aika da shanin jihadi ya tashi to bayan jihadi misali wace nasara aka samu misali ta hada kan al'umma lokaci daya to alhamdulillah ga lokacin nan do an haɗu gaba ɗaya an kawo daular usmaniya bayan rasu shehu kuma sai muhammad bello ya to mu kuma kamar haka nan bayan rasu abdulsalami cikin da sai muhammadu eh, abin da shi malam ba da salami dama shi ya kau kasar jiga kuma sai ya zama shugaba na wannan kasa ne saboda ka shine abin rubutu na namu shugaba na eh, daular gimbana. tun ba wani kalubale aka fuskanta kamin yaƙi na tabbatar da daular usmaniya misali a can baya to kamar da ka sani yaƙin na jihadi ya tashi ne saboda kara abin nan kafa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an iske wasu musulmai da sauransu amma ana hada shirka da sauransu shine to aka zo aka tauhidi da shi suna sunna zalla shine sanadin wannan jihadi da sauransu to kuma aka yada addinin musulunci shine yasa Allah ciki iko ne samu muke ciki da in ka diba a nan Najeriya da waje da sauransu duka ina ne kusa kusa ina ne addini yanke cibiya a yi daular usmaniya addini yanke cibiya don na jihar kebbi irin sokoto ba iya samun gari wanda a cikakken gari a sokoto wanda za ka ce ah, a na wani addini ba addinin musulunci ba so akwai cikin wanda ya kai shi babu ana cewa tarihin jiga ba zai kasance ba sai an taɓo kwari da sauran garuruwan da suka shafi daular usmaniya eh. kamar menene karin bayani eh to kamar lokacin da aka kare jihadi aka ababin na shi usman fodo ya ba audu salami kware kuma kware ya zauna ta tashi daga baya kuma shi babin eh, na muhammadu buhari shi ko shi ya zo ya kawo nan daular a muhammadu buhari shi ne babban dan audu salami na gimbana mai mataba kamar zuwa yanzu kai ne mai mataba sarkin kabin jega kamar eh, ta yaya ake haɗa kai ta misali haɗa ka da al'ummarka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta to alhamdulahi kuma yadda sha faɗa da sauransu aiki ne na magabata sun roƙi allah kuma allah ya karba kuma ga abubuwa na da ci gaba na faruwa gwarai da gaske wanda yake da ai ga district gurabe ne yanzu kuma muna wajen district goma sha uku kaga ci gaba ne garin jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan eh, nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci jega za ga kowa yana da abin to shine kamar da ce roƙaƙe ne ga su mayan sun ru'a kuma allah da islamu da gimbana ya ce ya yi addu'a kuma ya ga ya kwadu cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duk duniya yau shanin kasuwanci da shanin ilimi kuma alhamdulillahi ga abubuwan nan suna bayyana bakin gwargwado kamar mai mutaba za a iya cewa akwai wani kalubale da ake fuskanta a jega ko kuma masarauta misali ta babu abin da ake abin na illa dai ba wani abu da muke fuskanta na gina wannan masarauta kalubale bakin gwargwado alhamdulillahi ana zaune lafiya akwai umurni da ake ba su a kuma sarauta ana ganin mutuncin ta darajar ta bakin gwargwado kuma an san nauyinta kuma an san nauyinta na sha'anin tarihi an san kuma girman ta na tarihi. to mai mataba jama'a na ci gaba da ba da goyon baya ga wannan masarauta da sauran masarautu kamar wani kira za ka yi ga su al'ummar jega da ma na jihar kebbi ga baki ɗaya na ci gaba da baku goyon baya domin kwalliya ta dinga biyan kuɗin sabulu. Alhamdulilayi mu ba abin da mu sai mu kara Allah godiya shi dai allah ciki iko ne ya sa ana zaune lafiya da mutane akwai girma da mutunta tsakanin mu da su to wannan ba komai wayan allah ne sannan kuma muna fatar muna ƙara kira ga jama'a jiga shine a ci gaba da bin umarnin allah shine abin da ya ce a yi wanda ce a bari a bari shi a zama lafiya duk abin da ga allah ya hana ya ce kada a yi shi to abu ne mai cutawa wanda duk kuma ya ce a to abu ne mai kawo mai amfani ga al'umma shi abubuwan kirana sannan na biyu a ci gaba da sa 'ya'ya makaranta su samu ilimi na addini da ilimi na zamani ilimi na addini domin mutum ya sanar da bautan ubangiji shi ya san abin da Allah ce a yi a yi wanda ce a buri a buri. To jama'a kada ku shafa shirin da dan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma wannan shirin na wannan mako yana tare da mai martaba sarkin jega Muhammad arzikabawa Bawa da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya. wannan shirin kuma zai ci gaba. To bayan yaƙi da samun nasarori kamar ko za ka bayani kaɗan daga cikin kila sarakunan da suka yi mulkin wannan masarauta ta eh, jiga? Kamar yadda na faɗa shi dai wanda a founder nati wanda wanda ya asasa wannan masarauta din ne malam buhari na audu sulami bayan rasuwar shi sai babban ɗan shi musulmu daga musulmu sai jada sai illo sai sama'ila sai janadu kaga ɗaya na biyar kenan suka yi mulki bayan shi to tura da suka zo na ta osi oh janedo su tura da suka zo sai suka ɗauko eh, modi ɗan iloji kamalin buhari ya yi sannan da gare shi sai a nuna balduci sai alu karami da gare shi sai haya daga haya sai haruna na biyu da haruna biyu sai usman dan shi daga usmanu sai muhammadu dodo daga muhammadu dodo sai haruna na uku daga haruna uku sai ne ta yaya ake haɗa kai ta misali haɗa ka da ka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta to alhamdulahi kamar yadda nisha faɗa da sauransu aiki ne na magabata sun roƙi allah kuma allah ya karba kuma ga abubuwa na ci gaba na faruwa kwarai da gaske wanda yake da a duje ga district guda ne yanzu kuma na wajen district goma sha uku kaga ci gaba ne garin jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci shi ne kamar da ce roƙaƙe ne ga su mayan sauro a kuma allah da abdulsalam da gimbana ya ce ya yi addu'a kuma ya ga ya faɗi cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duk duniya ga shanin kasuwanci da shanin ilimi kuma alhamdulillahi ga abubuwan nan suna bayyana bakin gwargwado to jama'a laifin daɗi karewa da haka allah ya kawo mu ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari shirin da ɗan gari shiri da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku a kowane mako a madadin mai martaba sarkin kabin jega alhaji muhammadu arzika bawa jega da kuma sashen hausa na muryar amurka da ma gidan rediyon jihar rivers da ya ruwa ya tsake ganin wannan shirin ya zo muku da riki wuke ni lamido abubakar sakkwato da na jagoranci shirin ke muku sallama To madalla a gaida Lamida Bakar Sokoto yanzu kuma lokacin da za mu zaƙi lokacin daga cikin yayin da ku masu kuke aiko mana ta imel domin karanto muku. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau. Ya ce wai me yasa shugabannin Najeriya ba su damu da damuwar talakawa ba ne? Idan ba haka ba, ai bai kamata a ce an yi haka ba. Haka kawai muna tsakiyar karɓar kebura sannan kuma a bujuro mana da batun wani haraji wai na tsaron intanet. Gaskiya da sake domin ba za mu taɓa yarda da hakan ba. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro, masu hikima sun ce wannan zamani namu na tsadar rayuwa. To kai mutum, ka bar duban tsadar abu kai dai ka roƙi Allah ya hore maka abin da za ka saye shi. Saƙo daga Malam Umar Kamba ya wuri. daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga sunusu maɗattai da magaran da isu makeri maɗattai da ilyas yakubu ɗigawa da yakubu mai aski badaraka da haddabu mai kwamfuta mai yama suka ce ayyana jiran muhammad idris deba a matsayin wanda ya lashe zaben kasar tare da hukumar zaben kasar ta yi mude ko kaɗan bai zo mana da mamaki ba domin tun kafin zaben masu hasashe na duniya haka suka faɗa kuma ko baya ga haka a yi dama a nan ƙasashenmu na afirka ba kasfai ɗan katakara ko ɗan jam'iyyar da ke mulki ke shan kaye ba ko da kuwa ba su al'umma suka zaɓa ba mu na gaba ya fito daga Sani Muhammad da unguwan karofin madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama ya ce zai yi amfani da wannan dama ya yi kira gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu da ta taimaka ta gyara hanyar tashi daga Bauchi zuwa Gombe domin a gaskiya hanyar ta yi munin lalacewar wanda yake kaiwa ga haddasa haɗura da ake asarar dukiya da rayukan al'umma da fatan wannan kira nashi zai kai ga kunnun waɗanda aka yi domin su. To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasini ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin odis bayan da wasu Yahuda mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar. Shugaban hukumar ta UNWRA Philippine Lazzarini ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro. Ya ce lamarin da ya faru a ranar Alhamis ɗin shine irin shi na biyu a cikin ƙasa da mako guda. hukumomi a ƙasar afirka ta kudu sun faɗa a ranar juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da buraguzan gini na wani gini da ya rushe afirka ta kudu ya danne har tsawon kwanaki inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar kalubalen kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin ganin ko za a zakulo wasu da suke da sauran shan ruwa. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a birnin Rafa. Wannan karan ba ma domin kauce matsalolin jin kai na tsawon lokaci ba, amma har da waɗansu dalilai mahimmai na musamman. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa John Kirby ya shaida manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai kan birnin na rafa ta kasa ba zai haifar da komai ba illa nauyayya ga matsayin hamas na hawa teburin tattaunawa a ranar alhamis ne hukumar zaben ƙasar chadi ta ce shugaban rikon ƙwarya ƙasar muhammad idris debi shine ya lashe zaben shugaban ƙasa na ranar shida ga watan mayu ba tare da tantama ba da kashi sittin daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta amince da wata yarjejeniyar da za ta yi amfani da riba da aka samu daga kadarorin Rasha da ake rike da su domin samar da makamai ga Ukraine. To ma'adalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake da shirin mu na dare karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar Kamaru wanda ya dare karfe 8 da rabi a wagon GMT da Ghana. Ba mu sake da da wani sabon shirin. kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa cikam yanzu kan amaradin hawa sharif da ta taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin tare da bada ubarni har ma da injiniyan mu na yau mr rab mclean daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumel nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.